أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن خير الزاد في هذه الحياة الدنيا هو التقوى قال جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى عباد الله أنتم في آخر جمعة من من العام الهجري المنصرم وليس ثمة عبادة أو ذكر أو دعاء أو أي شيء مخصوص بانتهاء السنة كما جاء في السنة النبوية ولا في هدي سلف الأمة لكنها لكن ال... لكن الو... الحادثة والواقع منعطف في حياة الإنسان فإننا قد شاهدنا عاما ينصرم ونستقبل عاما جديدا فحقيق بالمرء المسلم في كل منعطف من منعطفات حياته أن يحاسب نفسه بل المسلم يحاسب نفسه ليل نهار فلا سيما في مثل هذه ال ال الوقائع فعلينا معاشر المسلمين أن نحاسب أنفسنا فرادى ومجتمعا نحاسب أنفسنا أين نحن من تقوى الله عز وجل فإن التقوى هو الذي هي التي نسأل عنها وهي التي أمر الله تعالى بها في العبادة حيث قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فأين أنتم فأين نحن من تقوى الله عز وجل فإننا إذا فزنا بالتقوى فقد فزنا في حياتنا الدنيا ثم علينا معاشر المسلمين في مثل هذا الوقت أن نفكر فيما مضى من الحوادث في هذا العام نحن في هذا العام شاهدنا ولا زلنا نشاهد فتنا, فتنا مدلهمة وكثرة الهرج وهو القتل والمعتصم من الفتن هو الدعاء هو دعاء الله عز وجل فإن الله تعالى أمرنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعاذة من الفتن فقال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن والحوادث التي أحاطت بالأمة في الآونة الأخيرة من أيام هذا العام تدلنا على القساوة والشدة والإساءة التي اتصمت به البشرية في هذا العام وذلك بكثرة القتل والتشريف والتدمير للبيوت والمنازل وقتل الأبرياء من النساء والولدان والشيوخ وطردهم من بيوتهم وتجويعهم وغير ذلك من أنواع من ألوان العذاب الذي لا يفعله إلا أولياء الشيطان فقارنوا هذا عباد الله بما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أوذي وشرد وأخرج من, بي وأخرج من بلده وأوذي أصحابه وقتلوا وشردوا وحوربوا من مشارق الأرض ومغاربها ومع ذلك لما قيل له يا رسول الله ادعوا الله على المشركين فقال إني لم أبعث لعانا فكان حقا رحمة للعالمين كما وصفه جل وعلا وخاصة للمؤمنين قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نسأل الله تعالى أن يدخلنا في رحمته وإن الله تعالى يقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد الله وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين amma ba'ad 'yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa ala mu yi guzirin tsoron Allah domin Allah ya ce ku yi guziri, mafi kyawun shi shine tsoron Allah muna juma'a ta ƙarshe ta shekarar hijira da muke ciki wanda juma'a mai zuwa in da rai da lafiya za mu yi ta a cikin sabuwar shekarar musulunci to babu wani aiki ko wata ibada ta musamman ko wani azumi keɓantacce ko wata addu'a keɓantacciya ko wani zikiri keɓantacce a sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wala a cikin koyarwar magabata na ƙwarai sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in da suka nuna cewa akwai wani abu na musamman da ake yi a lokacin ƙarshen shekarar musulunci sai dai karshen shekarar musulunci ga kowane mai rai wata wato kafa ce a cikin rayuwar ɗan adam lokaci ne da ya kamata da ya waje ba a gare shi ya tsaya zai makansa hisabi shi yi makai bincike da ya ɓanta da ƙarshen shekara ba bal dare da rana mutum ya kasance cikin yi makansa bincike kamar yadda aka ruwaito daga sayyidina Umar radiyallahu anhu yana cewa ku yi makan ku hisabi tun kafin Allah ya muku hisabi dan haka a lokacin da mutum ya ga karewar shekara ta zo lokaci ne da zai dace bisa ruhin musulunci na cewar abinda Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله يكي نارن إذا زامن حقيقة أدم ينا تكين تاجيوا من جرمة sai waɗanda suka إيماني imani suka yi ayyuka مجونا وسيا da tsoron Allah suka yi majuna da gaskiya suka yi majuna wasici da haƙuri to da wucewan lokaci ɗan adam yana cikin asara sai masu imani masu ayyuka na gari don haka da wucewar lokaci mu binciki kanmu a wani bangare muke muna cikin masu asara wal iyadu billah ko kuma muna cikin waɗanda Allah ya togace da cewa ba su ne waɗanda suke suka tsira daga tabewa da asara saboda kuma binciki kanmu babban abin da ya wajaba mu binciki kanmu a kai shine ina muke da tsoron Allah yaya muke da alakar mu da Allah mun kiya muna zaune lafiya da Allah mun tsara Allah mun tsara al'amarin Allah ko ko yaya muke tsakaninmu da Allah abinda muka gani a tare da mu na tafsiri mu kyautata abinda muka gani na alkhairi mu gode ma Allah mu da ƙara sa sabati a kai mu ƙara dagewa a kai domin gabaki ɗaya rayuwar kamar yadda Allah ya ce inna ma hiya a'malukum ufsiha أحصيكم إياها ثم أوفيك أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها أيكم كني كوي نكي كياي مكو da nake kuma zan cika muku ladansu wanda ya samu alkhairi ya gode ma Allah wanda ya samu sharri kada ya zargi kowa sai kansa mu binciki kanmu a matsayinmu na ɗaiɗaiku da kuma matsayinmu na al'umma hakika wannan shekara ta wuce tsanani yana fitintunu sai karuwa suke waɗanda suke nuni akan alamomin tashin alkiyama domin yayin da tashin alkiyama yayin da ƙarshen duniya ya gabato Fitunu za su yi yawa kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce da kashe-kashe yawan kisan kai zai yi yawa zalunci ya yi yawa a cikin wannan duniyar da muke ciki musamman abin da muke gani a wannan shekara na irin bakin zaluncin da ake ma musulmi a ƙasar falastin da kisan kai na waɗanda suke masu tsananin bukata ƙananan yara da mata da tsofaffi balhaya ya kai don rashin imani da rashin tausayi waɗanda suka yi kwanaki ba su ci abinci ba bayan an yi amfani da wato yunwa a matsayin makamin yaƙi idan an je idan sun je inda ake ba da ɗauki da taimako na karɓan abinci a lokacin ake harinsu da ba ma bamai a karkashe su yawancinsu kuma ƙananan yara kuma duniya tana kallo a kan wannan abin waɗanda suke tutiya da cewa su ne suka kawo ma duniya ci gaba su ne suke aiwatar da wannan barna su ne suke aiwatar da wannan aika-aika kuma su suka fi kowa magana da bayani akan cewa su ne suka tsaya akan kara haƙƙin ɗan adam domin kafofin yada labarai a hannunsu suke kuma 'yan kore gare su a cikin al'ummomi daban-daban waɗanda suke yada irin tunaninsu suke rubuce-rubuce suke maganganu domin nuna cewar abin da suke a kai Shi ne ci gaba ne kare haƙƙin ɗan adam mutanen da sun kashe miliyoyin mutane a tarihin ɗan adam sun kashe miliyoyi a tarihin ɗan adam tare da cewar ba su rayuwarsu a cikin wannan al'umma da suka samu mallakar duniya tsawon shekarun da suka yi bai kai tsawon shekarun da al'ummomi da suka gabace su suka yi ba amma a cikin wannan gajeren tarihinsu sun zubar da jini da wata al'umma ba da taba zubar da jini kamar ta ba to ba so kusa kana jin hausa you speak english you say i bear witness you say repeat after me that there is no god worthy of worship except allah i bear witness that muhammad is the messenger of allah sai ashadu an la ilaha an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah so now you are a muslim what is your name what what what name do you want abdullahi abdullahi you are abdullahi yan uwa musulmi mu duba wannan da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sifanta da shi na cewa Allah ya bai aiko shi ba face jin kai ga salisai ya zo da jin kai babu al'umar da ta nuna jin kai a tsawon tarihin da ta mallaki duniyar musulmi duniya irin al'umar musulmi sun ba ma masu bin waɗansu addinai 'yanci sun tsare haƙƙin ɗan adam sun samu damar da za su yi makaman ƙare dangi amma ba su ba saboda barnarsu ta fi kawo gyaransu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fuskanci barazana a rayuwarsa da tsanani daga makiyansa a kan sahabbansa da 'yan uwansa da danginsa an kore shi daga garinsa da ya fi so tare da wannan da sahabbai suka ce masa ya rasulallah ka yi mummunan addu'a mana ga mushrikai ya ni ba aiko ni mai tsinuwa ba to haka yake Allah ya aiko shi mai rahama mai jin kai to ku duba tsinancin da tsinuwa da la'anar yanzu da ake yi ƙasashe sun haɗu suna jefa bama-bamai a kan al'umma wadda take ba ta da waɗansu ba ta da wani katabin ba su da wani makami su ne falastinawa kuma ɓarnar tasu ba ta kai nan ba sun daɗa tayar da fitinar yaƙi na hanyar kai hari da suke ƙasar iran bayan sun ruguza al'umomi sun ruguza ƙasar libya sun ruguza syria sun ruguza iraq sun ruguza yama sun ruguza sudan duk waɗannan ƙasashe ne na musulmi da makamansu musulmi suke ake ta zubar da jinin bayan Allah wanda ya kashe bai san me yasa ya kisa ba wanda aka kashe bai san me yasa aka kashe shi ba to irin wannan al'umma da muke ciki da irin waɗannan al'umomi da suka zo da wannan bala'i a bayan ƙasa babu mai tsare mu daga sharrin nan in ba Allah ba ba su ƙarfin Allah ba mu nemi amincin Allah daga fitinan nan da ta farki Allah ya amintar da mu daga sharrinsu mu ma haka muke fuskanta cikin kwana biyun nan da suka wuce an zubar da jinin mutane sun kai biyu a cikin dare ɗaya a jihar kebbi kamar yadda kafofin yada labarai suka bayyana manya-manyan wannan jiha suka zo suka bayyana suna jirgin abin da ya faru irin wannan barna ta zubar da jini da ake yi na waɗanda ba su ji ba ba su gani ba shine yake daɗa buɗe ƙofar fitina domin allah yana kishin bayansa kuma Allah yana Allah baya son barna wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul fasad suna kai komo da barna a bayan kasa Allah ko baya son barna wannan barna da ake ita ce take bude kofofin tsanance tsanance da suke zuwa a cikin al'ummar to babu mai yayewa in ba Allah ba dan haka ƴan uwa musulmi ku kasance tare da Allah mu ruko da Allah mu tsare Allah mu tsare alakar mu da Allah mu tsare addinin mu mu gode mu nemi tsarin Allah daga tunu, mu nemi kuma Allah ya yaye mana abin da ya zo mana na fitina mu nemi kuma taimakon Allah ga waɗanda suke raunanan bayan Allah raunanan bayan Allah musamman a Falastin mu neman musu mu ci gaba da nema musu taimakon Allah da ɗauki daga Allah jalla wa Allah babu abin da yake bakanta musu illa cewar tsawon shekaru tsawon watanni wannan al'umma da ba waɗansu makamai suke da su ba na kirki amma sun tsaya imaninsu ya tsare su sun kiyaye Allah kuma Allah shi ne zai kiyaye su wannan zubar da jini da ake yi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki kar ya sanya shi ya zamanto sanadiyar saukar musiko a cikin al'ummar Allah kuma ya amintar da mu Allah ya yi mana alkawari cewa idan dai muka yi riko da Allah in dai muka yi riko da Allah to Allah ku zai sanya mu a cikin rahamarsa Allah ya ce ya ku waɗanda ya ku mutane hujja ta zo muku daga ubangijin ubangijinku shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun sanya mun sakkan muku da haske mai bayyanawa shine alqur'ani wanda duk suka yi wanda duk yayi imani da Allah yayi riko da Allah to Allah zai shigar da shi cikin Allah zai shigar da su cikin rahamarsa sannan ya shiryar da su ta farki madaidaici Allah ka shiryar da mu cikin rahamarka ka shiryar da mu ta farki madaidaici ka amintar da mu daga tunu waɗannan kuma makiya Allah waɗanda suka ɗauki makamai suke yaɗa barna a bayan ƙasa Isra'ila da masu goya mata baya ƙasashen turai da sauransu da suka tsaya suka ɗaure mata jindita abin da take yi muna roƙonka Allah ka kawo mana ƙarshen su Allah kamar yadda suke dammar bayan Allah Allah ka dammara su Allah kamar yadda suke suke ba suke yaɗa barna a bayan ƙasa Allah ka kawo ƙarshen wannan barna ta su Allah ka dafusar da karfin su Allah ka dafusar da kaifin karfin su Allah ka ije mana sharrin su Allah ka mana maganin zalincin su Allah ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yau ka salati a garin shi ranar juma'a musamman kuma gashi muna lokaci wanda yake za mu yi makan mai hisabi mu yi tawassuli da salatinmu mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan Allah ya jinci lamarin mu ya fuskantar abin da muka aikata na kurakurai a wannan lokaci mai wucewa muna roƙonka Allah ka yafe mana da muka aikata ko da ganganci ko da kuskure muna roƙonka Allah ka yafe mana kuma Allah muna roƙonka da ka jinci lamarin mu a abin da muke fuskanta na tsoron rayuwar mu Allah ka yaye mana musibin da suke saukowa cikin al'ummar mu mu yi tawassuli da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawaita shi a rana irin wannan domin samun ijaba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعنا معه وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين اللهم عليك بإسرائيل وأعوانها اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا أبدا ولا تغادر منهم أحدا اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين واجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا اللهم فرج عن المستضعفين من, من المؤمنين في فلسطين اللهم اجعل لهم من لدنك فرجا ومخرجا اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم أسقنا غيثا مغيثا غدقا جللا عاجلا غير عاجل واجعله قوة لنا إلى حين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاة